Wannan shi ne karo na biyu da Majalisar Dattawa za ta gayyaci Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris domin ya bayani kan zargin da ake yi cewa jami'an 'yan sanda sun musguna wa Sanata Dino Milayi a lokacin da suka kama shi a makon da ya gabata. Sannan abu na biyu, Sufeto Janar ya wa majalisar bayanin kashe-kashen da ake yi a yawancin jihohin ƙasar. Bayan majalisar ta ɗauki lokaci tana bayani, sai shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya yi wannan jawabin. Bukola Saraki ya ce, dukkanmu mun san irin waɗannan matakai suna barazana ga demokradiyyar ƙasarmu. Ba mu kaɗai su feto janar ya yi mawa ba, shugaban ƙasa kan shi ya gaya mana cewa ya ba su feto janar umarnin ya tafi jihar Benue amma bai je ba. Ina yi wa shugaban masu rinjaye na wannan majalisa umarni da ya jagoranci ɗaya cikinmu zuwa fadar shugaban ƙasa su shaida wa shugaba halin da muka tsinci kanmu a ciki bayan mun gayyaci su feto janar na 'yan sandan Najeriya. Shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda sanata Abu Ibrahim ya mini ƙarin haske akan tuntuɓar da za su yi da shugaba Buhari. Da ni da sanata Ahmad Lawal sanar lida mu je mu samu mai ƙasar mu mashi magana kan babban feto da 'yan sanda akan ana so a ganshi amma bai zo ba. ta wannan za mu je mu shawara mu tattauna da shugaban kasa mu gaida za a hudo mu abu na biyu ni kuma in nemo inda yake in kokari in ga zai zai kawo shi dan saboda sanin na son ganin shi kuma bai kamata a ce an kira shi ba wanda za a ce je kamo ne ya kawo shi ne ba zai zo ba to dole a san yadda za a hudu mu wannan magana a yi ta a ƙara ta gaba ɗaya To amma ai idan sufeto janar bai zo ba yakan turo wani ya wakilce shi. Me yasa ba kwa amincewa da wanda yake turowa? To, kin san shi shugabanci akwai ganin reni akwai girmamawa. Ba ka'idan mu bace mu kira wani ya turo na ƙasa saboda darajar sanat ɗan sanat ta ce tana son aiji shi zake so ta gani shi ne ake gani ya ba da girmamawa duk da wannan kwama kwamacala da ke faruwa 'yan sanda sun kai dino mai laye kotu akan gadon ɗaukar majinyata amma an ba da belinsa akan kuɗi naira miliyan casa'in madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya